wato yana da kyawu in ka ga mutum ya yi ba daidai ba ba sai malamai ba ka kira shi ka yi mai nasiha kuma in ka yi mai nasiha da hikima yana ansa babban abin da na fahimta da mutane in an yi musu gyara da hikima suna ansa mutanen mu akwai alkhairi cikin zukatansu in ka ga mutum ya yi ba daidai ba ka kira shi ka yi kuma mutane suna yin ba daidai ba abin da kake gani ba komai ba wani bai sani ba sai ya yi ba daidai ba wannan a masallacin juma'a wani ya yi sallah na gane da riga bayan ta an rubuta min abin kirna annabi isa allah ne kamar jesus is lord an rubuta bayan sallah <laughs> kaga an shigo da masallacin juma'a an shigo da shirka baya na kira shi na ce bai na ce mai ka sami da aka rubuta a cewa la bai sani ba yi nan ina ka sami ce ce kasuwa ya saya kawai kaga bai sani ba bai iya karanta boko sadda ina 400 level a university malamin mu ya ce bai kamata a ce mutum ya sa tufafi da, rubutun turanci ko faransanci ko wani yare da bai san abin da aka rubuta ba zai yi zagin Allah aka yi zai yi shirka aka rubuta a lokacin daga malam ya shaddada malam ya tsananta ya za a ce kawai da an yi rubutun turanci ko faransanci a ce wai an zagi Allah ne ko kuma an yi abin da bai kamata ba sai ga na gani da ido na ga akwai zagin Allah da ya fi a ce wani ne ubangiji ba shi ba wannan shirka ne sai ga mutum ya yi sallah masallacin juma'a taguwa ta an rubuta annabi isa shine abin shine shine shine ubangiji bayan an gama ni kira shi ce ka san abin da aka ce wallahi bai sani bai na ka samu wannan riyar kasuwa na saya ya ce to ka cire ta ko ka cire wannan rubutun babu kyawu abin da aka rubuta Allah na fushi da shi babu ubangiji babu abin bauta sai Allah sai ya ce ya gode wata ina zamne wani ya zo ya gaida ni bakin masallaci ne ko da ya zo da kamfanin giya a riga ta yi ana tallar kamfanin giya ya zan kamar sayan bonnet na talla ce yace ka abin da aka rubuta yake ce ban sani ba ce kamfanin giya ne kake talla irin kamar kamfanin coca cola kamar kamfanin maltina ya yi t-shirt mai yana talla to kai ma wannan giya ce wannan aka yi ana talla sai ya ce wallahi bai sani ba to abin da almuhim muna ganin kurakurai cikin masallatanmu muna ganin kurakurai cikin unguwanninmu da yawa me ya kamata mu kira jama'a mu gyara musu a hankali ka yi mai gyara na natsuwa insha Allah zai karba sai idan ka samu lada ta yi mutum ɗaya gyaru ta hannunka ya fi a baka jajjayen raƙumai kuma ba sharaɗi ne na wa'azi sai an sama la speaker ba sai an samu ka facebook live sai an nuno ka ga tv duk ba sharaɗi ba ne mutum ɗaya kila kai ma da ka je a ɓoyi kawai wani nasiha ka zan kafi wanda aka samu facebook ikhlasi zai yi zan kafi wanda ake nuna a tv ikhlasi shi kila saboda wani abu yake don a san shi ko don a ce ya iya ko wani abu amma kai kake banta da mutum babu kowa sai kai sai shi sai allah ka ce mai wani abin da ka yi ba daidai ba ne shi ya fi sauƙin ya karɓa kuma ka samu lada idan ya gyara don haka a yi irin wannan gyaran